بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم ألفت من فلا ولم باب الفرائض الصلاة ولم السلو لفروا لقو والسننها نال السنول Mai zai bar leta bin Qasim Kilba. Bayyana mun tariya ta alkon. Ma tariya ta sunaniha anala sunnolu. Wa fadailiha anala fismante ya kolu. Wa makruhatiha anala konkolu. Ya ma. Itariya auto. Wa mubtilatiha anala tinyarawol. na yi najiyo sun yi yammaci ako fara'idussala fara'idussala isna ashara aiwa alaikum assalam kwatanti anna ta ji likita bul sotal a birnin fariyama faniyatun bi kalbihim mu'tabar ثانيها تكبيرة الإهرام للفز والماموم والإمام فرائض الصلاة نك أكو صلو ولا فرول عليه السلام إثنى عشر ولا نتنم فلا صلو ولا فرول متنم فلا لتي ها فا أبيولو نية تنغنيو wongan yo de mu'tabar wongan yo nyin ka korsi wala ka tabi kalbihi sonde mo leyam mm-hmm. aka tabi kalbihi ha mm-hmm. wala asondo me wakata wala wala njima sonde wala mu salla Tani ha mm-hmm. thaniha fulanjao takbiratul ihram wala allahu akbar folo lil fazzi o be kilin sallaye wal mamum yani imam wal imam ani wal mamum ani imam ko malanko mm والإمام أني إمام وجات الدين بيب تكبير الإحرام وشلال ثالثها سبن يوم كراءة ولن كران تكران بالحمد ولن كالحمد لله فو فجنا لبن دولات على الإمام إمام مولك وحده إمام ودم هم؟ وللفرض أي فرض لك ولا منفرد وللفرض أن يكون كلمه kun kilin wolon kun kilin jumati wolon kun kilin sallah mhm. walil fardi anin kun kilin sallah fanan ba cila wala ñamayam mhm. summa kola kiyamuno kola kallo mhm. fihima summo kola kiyamun lomun jatay fihima ñin fulolu to fanan mu farrole tiyama olon niko fihi ma ay takbir al ihram wa qiraat al fatiha wala summo kola qiyamun lo fihi ma fulolto jumanin juma wala takbir al ihram nin fatiha kallo ifulolto fana mu farrot in tastati nin aya tarako isi lono basa nite lono la do summo kola isi si mm Hmm? Mhm. yajale summa obe kola mhm. eh, isilo istinadun kola isi sembe wala isilo ya e sembe mhm. ni to awaran awarantan julusun yasi hanni man sembe ni to la yesi ye sembe ni to la to fadi taja ilai karo kayama summa ruku'u kola wa sujuda anin sujudo fa'lama salon mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. fa'alama isin yel fulol e, fananne mana isa lonkoy fananne ñin alfo kañina tula alful itlaq mm-hmm. hmm? manna ka fa musannamu yama wa raf'u mana fa'ala wal fanamu farrud wa raf'uhu sallala wilo min kulli rukunin tunkuŋo tunkunto min huma ka sujudo niŋ rukoŋo iwilta tunko tunkumte telto isa lo fa fana be konteri mullel kono farrol wattasi a farrol konon ton jam hmm bari ata kole tasha wole mu alafta nasmo le fala bari ñina mu tan julus am aljulus wolon kassi lissalami salamu aleykuy o hmm? bayna sajadatai ka ni la sujudu fulul fanani tem esi la jele yama Hmm? Mm-hmm. bi tamami wole mu anin timmola wole sisi bi tamami anin timmola yaman mm-hmm. yani ni ko bayna sajate ka ni la sujudu fulol te mais sisi je bi tamami anin timmola wala tamami fole alafta fulol ka si salamu alaykum kondo mm-hmm. anin sujudu fulol te alafta fole abe kela mun de tamaniya abe kela wala te yamoy anin itidal wanakweko bayna sajadani ila sujudu fulol tema ɓe mhm. sila je baro siñañimɓe ni mbi tamami anin siñale la mi ya lonkaɓe timmare yama wo siñam mi ya lonkaɓe timmara lafta fole kom itidal anin tamania lafta wala kanin nebuli je yama mhm, hmm? mhm. mhm. o be borin kola je atma'inna ma fa fi ima soto ima kola itma'inna koy si ma fa fi solati wa i'tidala nin ila salo bi taslimin salamu alaikum na yama wasalamu mm-hmm. alaikum yin fanan bi datla nin bi al abi datla ay allalam wolon assalamu alaikum muna nan ngai foi kai yin sabu kamma tam tasila hmm? mana mm-hmm. puru isi yaka sunno bulan no malala yama hmm? mana mm-hmm. wala ni be funde salo ko ni sabu assalamu alaikum ha ah? mun li ajali imtisal la sunno yako kamma wala atinnayo foyam hmm? hmm? hmm. masnunuha ala sunnolu eh, jumala sunnolu mu salola sunnolu thalathu asharin tannin sabalan fulayannaba tan nin sabalem mhm. <coughs> salola sunnol be tata mhm. tan nin saba danta walla yam mhm. ako eh, mana fankuli wala beje mana eh, mana fankuli akwai ko fero ce ya wutundi yamai ba lafta fulela ko wolem fewti miya lon ko wole wututa lubul Hm? wole wutitana lallumol amaa ka laɗu laato aywa fasuratum folo folo sunnol folo folo wole mu e sorot soro hm? ka soro karam fi rakiataini l ula arakam fula folol tayele ba arakam fula folol tiyama waljaro aninka anin ka banke wa sirra anin ka kullo yaji anin eh, ka kullo mhm. wa min alqiyami kullu takbi wa min al qiyami mhm. anin fanan uh, eh, mm -hmm. Mm-hmm. Mhm. Mm-hmm. Mhm. Mhm. Yaja. Aiwa. Wa, wa min al-qiyami wa min al-qiyami nabi. Hmm? Wa min qiyami. Anin bolo to lo. Wolem lo jumato lon kallo to fondum sorol karamoye. Hmm? Kallo sooroo kara ye be sunno bɛ sunɔgɔli le kallo sooroo karaŋ kullo dinkira walla ban dinkira kallo aye o fana bɛ e sunnol le kono wa kulla takbiratin allahu akbar o fana bebe sunno le kono allahu akbar allahu akbar ni alon abebe sunnol le kono bari siwal ihrami namanci allahu akbar ihramoti wala allah gorfolo waɗi e o ɓu farrole to mantara sunnol kon yama mhm. min dolen jampisode folo yaya mhm. ayo konoto kumala miyalon ka laftafa laftafa fole sunnolu saɓanja wolemu ka kullo kullo ɗin cirato sunnolu e ato fondo e ko kullo kullol ɗinkaɗo wolen sunnolu saɓanjawnde sulnol nani jaw wole mu ko kallo sorolu karame kulloto walla bancioto wole anna koye wal jaharu wal jahra nin ka banke wa sirra nin ka kullo idinciraluto hmm? aywa wa min alkiyami anin yimbe sunnolu fananno kono kallo hmm? Mhm. mana uh, kallo muye wolon kallo sorolu karamwe o fana bɛ sunnol lel kono o min kiyama nin kabbo looto o fana bɛ sunnol lel kono o kullu takbira nin allah akbar olu siwal ihram namin ci allah akbar foloti A mhm. ako nin bototo ako wa sami'a al'a ni ala ye liman ala ye lamoy Hamida hamidahu ya yatentu o fana bu olon kafo samia llahu liman hamida o fanan ɓe sunnollel kono alal imamu ɓe imamu kam waxdahu imamu o damma o ɓe wole kayama wali munfaridu anin cilin salla momi yalon ka aɓe salika fayye wo fanan ɓe o caleyama momi yalon ka aɓe salikan a fayye o fanan ɓe o cela anin cilin salla ಚಿಲಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫಾನಂಬೆ ಒಚ್ಚಲಲ್ಲ bai ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ wayunsitu imamu imamu ha mamumu imam komalanko be delale halal jahri imamu la banke wato atakana femfoten bo hmm? akana sura karan a yide fo yimamo ɓe kullola dame a e sorol karamoto wa aji hari ba fero je bancede e de salla be taslimil khuruji salamu alaikum min be fundande la salo kono o bancende yam fadri kumol muta kumol boydula e salo hmm? olem fadri ole signum fe salo yam hmm. fadri fiyal amrole mum min addiraya rudda salami salamu alaikum murundo lil imami kata imamu kaufanin be sunnon lalkona wa ala mana ni muka ta mu kan bil yassar mun be marakaro in sart hasala nin ya tara wa mariya sotoro ke roko an na roko on ya ma an nin mu mun be marakaro la nin ya tara sarta roko on soto al fe salo ko nun be wala yamu hmm barnama roko on soto al fe o annal mun salamu alaikum murundaka Hmm? ayiwa wa shatratu ani suturaranw fana mu sunna le ti lil fazi o bɛ kilin salla kilin salla soolanda ɲaato wal imamu ani imamu in wal imamu imamu fanan de ate fanan be suturaraw landila nyato le wati juma ha in khashiya ni imamu silanta almurura wolon tambola min amami ñaato na silanta mola tambola ñaato afanan be e, wo calaleyamaye ha afanan si feeroce aye fenko landa ay mo kilimi ay fen ñini miya lon ka ba landila ñaato wa jalasatul ula hmm? si folo wo fanan sunnol lelti si folo salo sale ni sifulo bi Wama kari zada wani myomin na tallafa. An kadur salami, bu salama alaikun kontro kan. Salama alaikun kontro, eh, mana siyosi na tallafa wato, ofanin musunnalti, an waranta alama ya tuma'in. Few siyo min kontro lafata fiyon kai ka tenkun mun ke, few fellato ko fanan bai musunnalti yamin. ألفت من فلي ما زاد على قدر الذي يقع فيه الصلاة من الجلسة الأخير يا جل وألفت من فلي نيكو يكو من لفاتور ألفت فلي لكم ولن كبوتا يا فلو الله فجأنا بان الله تيامو يا لو أول مسنو رابو أول المهام كبوتا يا فلو الله أشوفون كرابان الله يكافول لكو وما كد زادا أنين سيوم اللفاتة أنقضر السلام كبو السلام عليكم نو كنترول wolon mu ni ko ni o foye fiekkuwot olon ka botta ya folod laato fajar na banta dami kaibe wolo ma jeyama o fana musunnolete hmm? aw waranten siyo min konto sodata alama fenka yatmainna hmm? yatmiinna ite fongo ɓe mafale ɓe sufolu mafandela konto min konela salola mana alhalolu ɓeeto wol fanan mbiye musunnolletiyama Hmm? Mhm. wala min lafata yani ala tamania fil makt fi jami ahwali sala salola cenya o cenya ikat mhm. isi ta paret mhm. san tamania min kaso jelbe musunno lelti yam an farga famba kazaka abetanne kullu tashahudin tayyaw tayya fanan be musunno lelti ha wal khulfun ballonna lek nyowali o shabba nyowali o le wulita fi lafzihin tayyalar lafzot ni ko kuma shabba mana hukama ha an nafsi qatifl in tuhmiluhu shabba la hubbir rada shabba walan yo wali wala wita fi lafzihin tayyala lafzot lafzo mi ka bondi da kono hal sunnatun fuk sunno la mustaha walla kan kuwalo fadiluha salwala fesmante ya kuwalo الرفع ولا يبلي يبلو فلو ولندي لدى الإحرام إلى الله أكبر إحرام واتولا كذاك أبتن تحميد إلى آه، سمع الله لمن حمد فو وفانم فسمن تيالو ياما باري سوى لما نام انك امام ولا نام انك امام كذاك أبولا تحميد ولا إلى تحميد ياجي أه وفانم تحميد ولا ربنا ولك الحمد Ah, mo be bafola le ah, rabbana walakal hamdu siwalima naman cey mamoti yama kazaka abono tahmidun tahmid ni ko tahmid wala muñinti ko rabbana walakal hamdu siwalima naman cey mamoɗan maleta fola taminu ma mumin imam ko komalankola amino fana fismantiya kuwola wa fazza nin kilin sallah mutlaqan alhaalo be ñam kazaka imamo fana kaza ima imamo ɓe inna taqa na nawatarate atebekkarahum ke kamɓe kullo kullole kono yam koɗon na karanta wa waqra karan hmm? bi israrin hmm? mana mana kullo ni ita imamu ita ko malanko waqra ko malanko karamban beli israri la kullo dinciratu ha khalfa liman fi sirriyati imamika Hmm? Mhm. niya ke doron tarbahi saje si kanye isi barajo sotelo baroto mhm. wo fir ruku'i bar rukondo was sujuda anin sujudoto mhm. yawna folete on ɓe koma sabbahi sifero ke subhanallah wo fo tashbih oɗon subhana rabbi al adim wa bihamdihi bo fola fo siña saba walla min siyatol maliki man tahdid kala kwa min risala fa walaysa fi dhalika qawlu tawqitin wala haddan fil lubs warra'e wa tawlu akwai ko jamfandiro min jata fi subhin ko kala suba do le suba karan jamfandilal wa dhuhri anin salfan abadan burai wa fil isha barnin safoto mu wasiti sifero ke karan da sutiyandi ya e ya yatema kanke yande wa qasr ada sutiyama aɗa ya ma geccilintiyama ke ula ara kam folo mhm. attil wo fandi an ohra foloti hmm? salfana ba walla folo ar kam fala, ɓe jamfala laɓantiyama mhm. ke l ula ara kam folo mhm. attili wo fandi an ohra hmm aywa wa fi julusaini ila si fulolu ha komin sal fana kono ni argan folo wala be jam fala argal lawante yam si folo la si lo folo be jam fala lo fulan nyam ni lo fulan nyam lo fulan laban fan toji folo be jam fala fulan nyam ha wa fi julusaini bar si fula be salol minto al akhir si laban qadim mutil ha wala mo jam fala yam kadi mo qil wala mo janfanditade mhm. mhm. yaaji bar ni ko kadi mo qil matal wala mo ñinti ko ya fewmu yaalo ya saban sabandi maje ka fo ko e, matlul ganiyu zulm matlul ganiyu zulm wala janfan janfandiro hmm? mhm. aywa mukabbira ba fo allahu bar inda shuru'i Ni mana maana la barol kono mhm. fo allahu akbar hmm? mhm. mukabbiran hmm? mhm. mukabbira fo allahu akbar salo la barol mume be kono rukon nin isa fo allahu akbar ah? muttasilin bari allahu akbar onin barol etar na cirin yola illa fori an isnatani fani yo bola arkan fula folol to de mhm. arkan fula folol to ita ita fol allah bar hatta yashtaqil foy lo folol ni ni tilin istiqlal foy lo foy lo e tilin kunutu na na al kunuto mhm. bi lafzihi ala lafzo miya lon kon ka kala mhm. hmm al masmu'u wala moy fenti ala cila sallallahu alaihi wasallam hmm mun moyta akakebe subhi suba layama sirran kulloto sabi ku rukui atika rukone saba wayukrahu ya konni dua u dua kontele mabni lil machul bil ihrami allah kar ihramu fi dua kontele layama au ba'da walla allah akbar ko la duaji au warantem bir rukui ka rukon ka dua rukon da ya ya lon awasat alhamdu walla fatiha tema wasta sura walla soro tema a qabla ha walla janniɓe soro fon karanna fan walla janniɓe fatiha karna ka duwaja kondale a waranten dawatun walla duwale be bulu mahsura duwa cire kerre yani mahsura manahu muayyana mi yalon ko te kolece ila salo kono fana ya konna yamo ha mm komi debugo duwa ɗo na manjo duwa ɗan manti daga hmm? hmm. fudronko yani ghafara dhunubahu taratan wal afu wal afiya ah? hmm. mo wasi duwa layla duniya ɓe tiyandi watoɗo ay laciro fanan ɓe tiyanda ay kujama keɓa duwa cilindorede ko waɗan mani mutayo kon yamo aw duwa walla aw waranta yakonna duwa ka duwa be julus l awal sifolor sifolo fe aw bada taslim l imam walla imamu la salamu aleykum kola almukammil salamu alaikum ya alon koya be kamilin different mhm. fulo be timmata wala mata hmm? barna fa salamu alaikum la fulan jamange folo fane si duwanole yam aw gamdi aynin walla chenya tan yo fanan konne mhm. wa du'a nin ka du'a bil ajami kan dole mi alon ka man ce arabu mhm. bil ajami olon ka du'a dole mi ya ko ajami kan ka du'a wala ويقرأ الدعاء بالعجمية للقادرة العربية إتم يعرب كون موينو إسي الدعاء عرب كون يم هني من دعاء أتوفن موفين كون ها أيوة بارين بي كون مدرون ni koy ko haduwa ni tasi duwano ila kawna duwala yama hmm? adhikarol kay adhikarol ɗol ɓijete bo ka ila mandide adhikarol jol nata ñamin kiila yaafo ñami fiesen kan wala ñamin bo ka yaje komin salola fen kitolɗol ɓe nyamintatay e eh, komin eh, alqur'ano ɓe nyamintot laaɗol biji alqur'ano komin masalan ni maari ɓe sallala ita helmandila mhm. ah? mhm. salo fanan ɓe e eh, askaro ɗol fanan ɓe nyaba ɗol bije to ala ɗanol mi yiɗi hon sikeno ila kawne kila kawne yam aywa aw hamluhu walla ila cikaro shey an ka fen cika ɓe kummin ɗende ka ɓulola mhm. komi masala e fen ka kono aw fami walla ka fen cike dala ñil be kontal yamu Aywa. Faragatun aninka faraga ke komi inca bulol kumandi mhm. tashbigo na ninka bulol dunyo kono aw takhassu walla keti o mutanyil be kontale mhm. iqa'uhu anila iqa'u o fanan kontale wolon mhm. kan yankuma si iqa'a hmm? ka sila yin siwnu iqa'a iqa'a haya ke ba wa an yi faccira an ni ce mira bi duniya duniya fannin kola kwanta yam wa eh, abe tulu lonna le tinya ro kele salata mane mola salo tinya le kadi qahqaha min ka ka jelte aw muhdithin walla kosontum yajale kono moom ko hmm? mhm. mom la ye kosoo bonda fan wa in hanna keta bi sabkin sabki hanna keta wota bi sabki sabki na karan ma mhm. wala munti eh, ko birna sanjamde est ce que manta jonkono walla birna birna sanjamde est ce que manta jonkono walla birinta jonkon na sanjamudara sawa saban saban ɓe kon ya yo hannakere kumi komi nyami kuma ñamin komi hannakere wolde mana imalo ñimfulol kono jumale sabanta aw saha wala a keta ifawna kanti kante ñinatale yimɓe madhab dun celtiitita ko ila atiñatale yama ha ila salo tiñatal wal aqli domorode wa surbi anin mew wa nahin anin ka feroke fuu kudda wol fanani konteta les hm? mana ko salo tiñarollel mitiyama bari ka feroke nuno ma tiña kay an fono fanan o fana ya tiñale ni fawne tawta ya funtandi salaman walle salama alaikum da tauntiya kan salo min ban folo au kalam walle diya muta amdan tilin bali akan yi bai da salotin ya ne au sajada alqabliyi walla qabla sujudo ay walace man be molema au sajada man walla mo sujida alqabliya qabla lam yarqa'i min mimma arkan sota imamu fi ya fa salo salotin ya ne au qaddama al alba'diyya walla ba'da ay wala tambin da ka qablati mutlaq ala haalo ɓe ñavanna salo to fa'i minni woltangam mol yani hmm? aw tarkel kabliya walla e kabla sujudo tuje in tala zaman na wato metala salo tiñatal wa kada kuwol ɓe tenne e mana an naksi wa kana ala tara ko o kabla ñin keta wa kana ate keta alo kabla an thalathin sabale sindo balamina sunani kaba sunnat wa kana hataro qabla nyincata a botana an naqsi salatin sabale sindo to mina sunani kaba sunnat aw zada walla e rafarocen bil amdi tilimbaliya kamma li rukunin tunkun kan fa'liyi tunkun mi yalon ko baro tunkun lem comme rukunul fa'li a ay lafaro chewle kan comme rukun a ti rukun fulat walla saba فليس له تنيالهم أورانتين mana sujudan ala sujudo qabliyin mbe qabla sujudo le man mhm. ay wala ce ha ko man da sun fenna fo ni no mi ya lon ka botana am fadila fesman diya bala yila fesman da qabla ko yala salatu yale aw rukuna wala la rukuno mhm. aw shartan wala sharo la sharto kadi ka wala tuje bi amdin tilimbalia kama fani ala saloti yani au dhakara wala hakilo bulata fayitin dannala mi ya dan bi waktin hakilo bulata la wati kono fendo wato kono mi yalon ko mushtarak aden a ñinata min nawnin aɓe min ke kawol ɓeɓe dendi wati kirino fana ala salo tiñal yam aw rakiateni walla ara kam fula zidata wol fulo aye wole lafa manam fi subhiha ala suba to har kan fula lafa suba ka mhm. aw arba'an walla har na ne walla fa fi ma fi wanda siwa ha min man suba ta in saha hanna ni na ta a yake saiti wala salotin yana yama mhm. hmm? Hmm? Voilà. دي باب القضاء الفوائد ولا سلو المولي دان كيجو وأوقات المنع أن وات المياه لونكوي سلو الحرام والكراهة أن المياه لونكوي كونتر وواجب Ah? Amuwajibu ole tide fi ayi waqtin wati o wati kono yaqdi pur ya julo jode mi ye dambe ole mat fawran tariya kono ah? e ki alama fewn kam fatahu mi yeɗam min alfarde kabo farrol to mashtaraka farrol miya ko? ma farro miya lonko ishtaraka yeɓe hmm? dendin waktan watola farraflol mil denda watola yejo o juɓan force e nyama de ba mustarton a aɓe sarti yarinne o juljo nyayimɓe sharti yarinne tartibu hawolon kalollon yonnon a mustarta aɓe sarti ken yarne pour tartibu a kabulande yonnon yefola lansarola hmm? yena danin salvanato wa gayru za Hmm? Hmm. mana minnin yin manke cilind hmm? wa gairu za shartun faqat wa gairu ghairu zabar minnin yin manke cilind charton mana omu gairu za charton fakat min nin yimmanje cilinti mana yala koye mastaraka waktan o juuban akoy ko forcele mu inyanta celele yam bari مشترط ترتيبها ترتيبه غير زا إن ترتيب الفواتح واجب في الشرط فمن قدم العصر والظهر مساء في قبل الصحة صلاة بعد صلاة لا ينضب إعادة حبار الظهر في قبل iagele. Ako eh, akoye ko mashtaraka sal watol mil ya lonkoye denta wakta ni denta wato la eh, wo sal de kawol jo o buita wajibolem o be ka o wajibiyatete mari kan yam hmm? yala le ko wajibon mum wajibotin ita mari kan. fi ayi waktin wati o wati kono mhm. waji wodi yaqodi pour e ke fawran tariya kono mhm. alama fen kam fa tahu mi yeɗen min fardin farroto wajibolon pour yaajo mhm. hmm? yaaje bari mashtaraka milyalon ko identa waktan watola o ha a ah? e puru ye tartib wujuban ɗum waajiboolete puru ye julooli jo bari mushtartun tartibuhu ah? bari i tartiboɗi o ɓe sharti kanke ya, yama yani mushtartun tartibuhu mana milya lonko i tartibo muyte mariyo kam mu chartoti mm -hmm. mulyaloy tartibo muymari kan chartoti nin a yatara ye dan a ibe jolale yaman aɗu nibe jola forse foye e tartibu ñono yajele yaje baɗen watijuma nin wato mantara deterimbewolema yam hmm? mhm. wa ghairu za shartun fakat hmm? mhm. wa ghairu za bar minnin o manca cilind mhm. shartun shartole mu doron puru hmm? mhm. eh, pour ye itartibu nyonom bara manca wajibo timari kayama shartun fakat bar lesa bi wajibin wala misal wato miyalon ko wato madi pour ye tartibu nyonom a ah? itartibo tartiboɓe kele shartolet. Hmm? Mhm. bara min ce kan nin wajibo tiyama oɗon ni na naate salime tartib je ko ela salo sahatala yama barni watoɓe yirwarin kon saɓe jele kan charte o tumi alon ko wajibo lo barni watude yirwaraɓe jele kan sharto dan ɗam malati yama waɗa je famule ba warrattibil yasira salwato ɗomon ndin mun julo beela nani wala fula wala saba isa tartibu ma hadara ma bela fe yamun yani ma bela kin ya fulwa tala mi da yana laban ma bela ko arba'i ko salawati ni konto be nyami wa rattibil fawaiti fawaitul salul mil dam fana ye tartib yamun wabda isi se bil zuhri salfa nala yamun fi jami'il mansiyi ñina salul beto wala da salo salila komin ñiñinata e, komi ñinata salwati lulula tilifula kono ɓelafta ka juloojo sani sani ɗeɓa kuma salma salfana ya sal kota yañje ɓe ya sal fo suba jalle botaye lul ya kota ko salfana yeta fo suba amambamba wala mana wabda commencé bi dour salfana fi jamii al mansi ñina salol be iñarta salo salla siyata ñana kuma sal fanatu ha wana siyam momo ñinata faradan farlol mume bela ata mario binna la bir khams salawati lullet yam surtout na malon salawat jalle bara a ko ñata farlol malon jalle abe lulle la yamna'u nafla de ya kumandile li diqil wakti watola detoye بفعله أبارو bar wol yaqdi ma ɓe fewjola fi zimma mum ɓe kawnto juloɗa hannatar watoɓe dedenen kabo farrolto hina wato minna e nafilo haramule yarkal e manal khatibu wato minna kutubulaɓe sellal min bara min baroka kada tuluu shamsi wato minna tilobola wole guruɓe anala boy wato alansara kola wa karahu e kondiro cele madhabu ɗum ceelo baada salati lfajiri fajr kola nafilo konjel kadhaka baada juma juma kola wala asr alansara kola kadhaba wala nya akwai hatta tusalli maghrib fo fidiro e sal folo aw tatlu'u walla fo shams walla tiloye folo wa hatta fo turfa'u tiloye kotota kidi harum hintamba falo controla janya hmm? ayo kotemboylo nafiloɓe da subhanallah